in ya sha, Allah ya ce in Allah ya so yudhibukum sai ya tafiyar da ku baki daya ya kashe ku ya halakar da ku duka wa ya ati bi kalbin da zo da sabbin mutane ko ba zai yi ba wai ya tabbatar maka da bai da bukatar ya tabbatar maka da bai da bukatar yace in ya sha yudhibukum Allah ya ce in Allah ya gada ba sai ya tafiyar da ku babu ku babu wa ya ati bi kalbin da ya zo da sabbin ya zuba su a ba amma inna allaha alimun bima yasnaun Allah ce Allah masani ne game da abin da suke sana'antawa abin suke aikatawa Allah ya sani kuma addinin nan addini to sai Allah ya ce والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحييناه فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح الله شيني يكي تورو إسكا فتثير سحابا إسكا إذا تزو سيتموت أهدري دقا جمالي فسقناه إلى بلد الميت Allah ya ce sai mu kora wannan hadirin zuwa ga mataccen waje waje da ya kashe ya bushe sai mu zubta ruwan a wajen fa a ahyayna bihi al-ardha da mautiya Allah ce sai mu rayar da kasa bayan ta mutu ta bushe ta kekashe Allah ce in mun saukar da ruwa sai mu rayar da ita wa taral ardha hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma' أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت وأنبتت فَأَنبَتَتْ مِن rani, زَوْجٍ بَهِيجًا الله يتي إذا راني يا إيراني وترى الأرض حامدة حامدة بمعنى يابسة ميتة Allah ya sai ka waje ya bushe ya kekashe ta yadda idan ka bisne irin ka a wannan lokacin to kai asara fa idza anzalna alaiha alma Allah ya ce amma da zaran mun saukar da ruwa akan ƙasa, ihtazzat warabat Allah ce sai ta girgiza sai ta kumbura yadda amfani zai iya fitowa daga cikinta wa ambatat min kulli zawjin mahid Allah ce sai ta fitar da kowane nau'in iro mai ban sha'awa inji Allah ba da haka Allah ke rayar da kasa ba Allah ya to mu muke turo iska iskar sai ta zo ta motsar da hadiri da gajimare fa suqnahu ila baladin mayyitin Allah ce sai mu kora hadirin zuwa ga mataccen waje fa ahayna bihi al-ardh ba'da mautiha da wannan ruwan Allah ce sai mu rayar da kasa bayan ta mutu Allah sai ce kazalika nushur to kamar haka za a tashi a ranar alkiyama ai ka taba zuwa ka kewaye gonanku kaga gonar babu ɗanyen ice a cikin gonar yau kuma idan ka je ko baka shuka ba ko baku shuke gonar ba ai za ka ga ɗanyayen ciyayi a ciki Allah ce to yadda kaga sun tsoro, Allah ya ce goma haka da ku fito daga cikin kabari amma maganar alkur'ani da sunna magana ne akan makowa an saukar da addini ne su kuturi da guda don kawai ka tsare lahirarka wanda ka gana wasa da kiyamarsa yana wasa ne da rayuwarsa babu bacin rai mafi muni da dan adam zai fuskanta kamar a ce ya mutu da mutu babu riba mafi alkhairi da mutum zai dace da shi kamar a ce dan aljanna ne duk daɗin da ka ji a duniya duk daɗin da ka ji a duniya in ka dace da rahamar Allah daɗin duniya باقوم بني جدا إنك في الدنيا إذا انت باتي مكا أرانا الكيامة توتا باتي باتي مكي الله أكسين القرآن يجي كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله يجي كل نفس ذائقة الموت الله يجي قوة شري mai ɗanɗana mutuwa ne ba an taɓa yanka ragon layya a cikin gidanku ba kaga yadda aka bar shi a jefi a tsakar gida abinda ya ji Allah ce kai ma za ka ji kullu ka za'ikatul maut kowace rai Allah ce za a ɗauka mata komai ba kuma ko da wadda ta rokan dan uwa ne na jini in ji Allah jama'a mun fahimta Allah na bada labarin abinda zai faru a filin kansiya wa in tada'u muqalatun ila himliha inda wadda ya ɗauki kayan laifuffukansa a ranar alkiyama zai yi roko ya nemi gudumawa da ɗauki a wajen al'umma ila himliha zuwa ga kayan da aka ɗora ma wannan ran Allah ya ce la yuhmal minhu shay'un ba za a ɗauka mishi duk kankantan abin da ya ɗauko ba walau kana za ku ba Allah ya ce ko da wanda ya roƙan dan uwa ne ce domin rana ce da kowa ke gudun kowa a wannan rana uwa ba ta iya alfarma ma ɗanta ɗa bayi iya alfarma wa mahaifiyar mahaifi bayi alfarma wa mahaifinsa abinda aka haifa bayi alfarma ma abinda ya haife shi Allah a cikin suratul lukman yake cewa ولا مولود ولا عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane Allah ce ku taku rabbakum ku ji tsoron ubangiji ya ayyuhan nasu Allah ce ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku wakshaw yawman kuma ku ji tsoron haduwa da wata ini wace ini ce Allah ya ce la yajzi walidun an waladihi ini ce da mahaifi bai iya kulla ma abin da ya haifa komai la yajzi walidun an waladihi uba bai iya tallafa wa ɗanshi da komai uwa ba ta iya tallafa ma ɗanta da komai wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a abinda aka haifa ma'ana ɗa shi ma bai iya kulla wa mahaifansa komai Allah ya ce inna wa'adallahi haqqun alkawarin Allah gaskiya ne Allah ya ce za ku ga wannan rana fala ta gurrannakum alhayatid dunya Allah ya ce kar rayuwar duniya ta ruɗe ku Allahu akbar fala ta gurrannakum alhayatud dunya Allah ya ce kar rayuwar duniya ta ruɗe ku wala nakun billahi garur kar mai rudi ya rude ku game da mahallicin ku ya raba ku da Allah ma'ana iblis kar ku bari ya rike ku Allah yace akwai wata rana la yadzi walidun an waladihi mahaifi bai iya tallafa ma abin da ya haifa da komai wala mauludun huwa jabin an walidihi shay'a da wadda aka haifa Allah ya ce shi ma bai iya tabuka ma wadda ya haife shi da komai inna wa'adallahi haqqun Allah ya ce alƙawarin Allah gaskiya ne zaku ga wannan rana to wannan rana kowa idan ya ɗauki kayansa ya tafi da shi gaban Allah la ilaha illallah duk abin da ka aikata duk abin da ka aikata Allah a Qur'ani yace a bayan ka zaka dauki kayan babu wani mai laifi da za a je filin alkiyama kuma da mutane suke jira har sai an ce musu ga abin da yayi Allah ya yace yuqraful mujrimuna bisimahum yuqraful mujrimuna bisimahum Allah ya ce duk wani mujrimi mai laifi Allah yace za a gane shi da laifinsa malam babu bukatar wai wani mai laifi sai an gaya ma ga laifin da yi idan lokacin da kuke secondary school an taba sace maka cokali baka da bukata a hostel din ku a gaya maka waye kaka ranar alkiyama za ka gan shi da cokalin ka inji manzon wa man yaqul ya'ti bima galla yawm alqiyama Allah yake duk wanda ya saki kudin jama'a Allah ce zai zo da abin da ya sata a ranar alkiyama a cikin suratul an'am Allah ya ce qad khasira alladhina kazzabu bi liqa'i Allah hatta idza ja'atuhum sa'atu baghatan يا حسرتنا على ما فرطنا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم Allah ya ce kad kazzara allazina kazzabu bi liqa'i Allah Allah ya ce sun tafka asara waɗanda suka karyata gamuwa da Allah wanda suka karyata tashin alkiyama suka ga duk abin da suke a rayuwa kamar ba abin da zai biyo baya Allah ya ce sun yi asara hatta idza ja'atuhum sa'atu baghtatan Allah yace har sai alkiyama ta zo musu kwatsam qalu sai ya hasaratana ala ma farratna ya nadamar mu ya asarar mu abin da muka yi sakaci a rayuwar duniya game da sha'anin kiyamar wa hum ya'miluna awzarahum ala zuhurihim Allah yake waɗannan mutanen za su ɗauki la ala zuhurihim Allah ya ce a gadon bayansu annabi ya ce ina muku to gaciya kar na gamu da wani a cikinku da raƙumar sata a bayansa tana mishi ihu annabi ya ce kar na gamu da wani a cikinku da saniyar sata tana mishi ihu a bayansa annabi ya ce kar na gamu da wani a cikinku da akuyar sata tana mishi sata a kansa annabi ya ce duk wanda ya saci allura da abin da ya kasa allura zai zo da abin da ya sata a ranar alkiyama malam duk abin da mutum ya sata duk abin da mutum ya yi zaluncinsa zai zo da shi a ranar alkiyama duk Allah ya isan da aka maka da ka ɗauko Allah ya isan ka Allah ya ce wa in da'u muskalatun ila himliha to rai da aka nauyayar da ita da kayan laifukanta inda za ta yi roƙo ta nemi agaji ila liha zuwa ga wannan nauyi da ta ɗauka a ranar alkiyama la yi hu malmin shay'un Allah ya ce ba mai tsayata ya ɗauka mata komai walau kana za kurba Allah ya ce kuma ko da ɗan uwa ne na jini in ji wannan rana ai Allah cewa yayi yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi وأمي وأبي وصاحبتي وبني لكل امرئ يوم يفر المرء من أكيه رانا من أواه شيبون لدن أواه لا حول ولا قوة إلا بالله وأمه وأبيه ينا قدن أواسا ينا قدن أبرسا كاسم وانا أسلوبي من القرآن idan Allah na so ya bayyana maka da girman abu sai ya nuna maka kusancin abun da rashin yiwuwan abin a rayuwar duniya mutum a duniya ko kisan kai ya yi ba zai bujima masa ka gan shi ba don ya san ba za su kama shi ko kisan kai ya yi ana neman shi ba zai ɓuya wa mamarsa ba Allah ya ce to a ranar alkiyama zai guje wa mamarsa ko yaƙi ake yi uwa ba ta gudu ta bar ɗanta to a ranar alkiyama a suratul hajji sai ce uwan za ta gudu ma ɗanta malam abin da ya sa uwa ko da girman ka ta gudu ta barka ai da mun yayi ka yi littafin uwa yau wani abu ya taso da girman ka da ƴaƴanka uwarka ba za ta iya gudu ta barka ba Allah sai ce to a ranar za ta gudu ta barka la yu'mal minhu shay'un Allah ya ce ba wanda zai dauka mishi wani abu walau kana da kurba ko da dan na jini malam duk karatun da kaji ake qur'ani da hadisi wani tafsiri wani bukhari muslim wallahi kawai don karɓira ne a ranar kiyama iya manufar karatu kawai don ka tsira ne in kaga an bude islamiyya kawai don mutum ya tsira ne in an bude makarantar hadda don mutum ya tsira ne in kaga an kafa karatu don mutum ya tsira ne matukar aka yi kasuwan karatun aka gama kuma baka tsira ba wallahi ka yi karatun banza Allah sai ya ce innama tunziru alladhina yakshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamu salata iyaka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana gargadan waɗanda suke tsoron Allah ne bil ghaibi a cikin zuciyarsu domin wa'azin alqur'ani yana amfanar masu tsoron Allah shi mai tsoron Allah shi wa'azi ke amfani innama iyaka wa'azin da kake yi kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunzirul ladina yakshawna rabbahum bil ghaibi kana gargadan waɗanda suke tsoron Allah ne a cikin zuciyarsu wa aqamu salata wanda suke tsaye da sallah wa man tazakka Allah ya ce duk wanda ya gyara dabi'unsa wa man tazakka Allah ya ce duk wanda ya gyara halinsa wa man tazakka duk wanda ya tsaya akan addini fa inna ma nafsi Allah ya ce ya gyara wa man tazakka Allah yace wanda ya tsarkake dabi'unsa wa man tazakka wanda yace ba ruwa na da sata wa man tazakka wanda yace ba ruwa na da zina wa man tazakka wanda yace ba ruwa na da saba ma Allah fa inna ma yatazakka li nafsi Allah yace ya ki yin su ne ya tsarkake kansa ne wa kansa in ji Allah za ka je ka shiga sinima a rubuta mun zunubi ne ni zan je na aikata kuma a rubuta mun zunubi ne in ahsantum ahsantum li anfusikum أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم الله يتي إن كن كوتتا كن متنتا أحسنتم لأنفسكم الله يتي كن متنتا لمكم وإن أسأتم فلها الله يتي إذا كن موننا كن باتا كن تي رشن أرزكي ذاكوي الله يتي كن يني مكم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن أساء فعليها Allah ya ce man amina salihan fali nafsihi in kaga mutum na aikata nagartaccen aiki Allah ya ce yana yi wa kansa ne wa man asa'a wadda ya munana Allah ya ce fa alaiha shi ma ya yi wa kansa Allah ya samu dace Allah ya ba mu sa'an zuwa kiyama Allah ya samu da rabo ranar kiyama to sai Allah ya ce na'am wa ilayhi wa ila Allahil makoma tana ga Allah ne mantiya ma'ana duk dambar wadda aka yi a rayuwa za a koma zuwa ga Allah ne idan wani yace shi ga abin da yake so yi kai ka tsaya kai addini wa ila Allahil masir makoma na ga Allah Allah ya لك في الله يجي وما يستوي الأعمى والبصير نعم ولا الظلم ولا الظل ولا الحروم وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نبي Allah ya ce wa ma yastawi al'ama wal basir Allah ya ce da makaho da mai gani Allah ya ce ba da su daidaita ba ai kowa ya yarda ba da su daidaita ba walan zulumat walan nur Allah ya ce dubbai da haske Allah ya ce ba da su daidaita ba nan kowa ya yarda ba za su daidaita ba wala zillu wala harur Allah ya ce da inuwa da rana Allah ya ce ba za su daidaita ba wa ma yastawi al ahya'u wala Allah ya ce rayayyu da matattu Allah ya ce ba za su daidaita ba waɗannan ayoyi duka Allah na bambance tsakanin musulunci da kafirci Allah na bambance tsakanin imani da kafirci Allah ya ce wa ma yastawi al wal basir Allah ya ce ba za su daidaita ba makahu da mai gani wannan bayanin ba wanda yake bukatar sai mai shara yana da cikin uslubin Allah idan zai maka misali akan bata ko shirya to zai yi misalin da ko ɗan shekara uku zai gane in za a maka bayani akan bambancin da ke tsakanin musulunci da kafirci to Allah in ya zo misalin zai yi misalin da mutum ko shekara uku ne zai gane sau da yawa Allah in ya yi misali a Qur'ani sai ya ce wa ma ya aqiluha illa alimuna wannan misalin ba masu gane shi sai malamai wani kuma ya ce wa ma ya aqiluha illa mu'minuna wurare da yawa sai ya ce sai masu ilimi sai masu hankali aqiluna masu hankali su za su gani amma in zai yi misali akan shari'a da bata to nan kowa sai ya wa ma yastawi al'a'ma wal basir Allah yace da makawo da mai gani Allah yace ba daidai bane wannan misalin ai ba sai ka shiga islamiyya kafin ka gane bambanci tsakanin makawo da mai gani ba wa ma yastawi al-a'ma wal basir Allah yace da makaho da mai gani ba ɗaya bane ba ba sai ka shiga nazari ka gane bambancin da ke tsakanin makaho da mai gani ba dan ka ko shekarar su ya san akwai bambanci tsakanin makaho da mai gani Allah yace to haka musulunci da kafirci wannan zulumatu wannan nur Allah yace da dubbai da haske Allah yace ba ɗaya suke ba babu wanda ke bukatar sai ya shiga islamiya ya gane bambancin duhu da haske za ka bar yaro a ɗaki uwa za ka bar ɗanta a ɗaki ka tafi tana aikin ta ana ɗauki wuta sai ya fara iri don ya san bambancin duhu da haske wannan zillu wannan haru Allah ya ce kuma da duhu da da rana da inuwa Allah ya ce ba ɗaya bane ba inuwa da rana ɗaya ne to duka Allah na gaya maka musulunci inuwa duk wanda kaga yana gudun musulunci yana baya baya da addini yana kai kansa ranar duk wanda kaga yana baya baya da addini yana kai kansa ranar musulunci imani ba wata ni'ima da Allah ya ma bayi mafi kololon girma kamar ni'imar musulunci mun gode ma Allah bisa ni'imar musulunci ba wata ni'ima da Allah ya ma bayi mafi tsada kamar ni'imar musulunci da Allah ya musu lafiya da Allah ya ba wa bayi ba ta kai ni'imar musulunci zama ni'ima a wajen bayi duk abin da Allah ya bawa bayi babu abin da kimarsa ni'imarsa ta zama ni'imtuwa ga ɗan adam kamar a ce kai musulmi ne babu ni'imar da ta ƙara kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da awa, ana noma ana kuma samun amfani ana aure kuma ana samun ƴaƴa ana ne ana kasuwanci kuma ana samun riba ana harkoki kuma ana samu lokacin da Allah ya zo ya saukar da alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran da aka gama saukar da alkur'ani Allah sai ya ce to duk wata ni'ima na cika muku ruwan sama shi ne cikar ni'ima akan bayi bukatar mutum ga addini ya fi sa da ruwan da shi harkar kasuwanci da jari da mutum zai samu bukatuwarsa ga jari bai kai bukatuwarsa zuwa ga addini ba ran da Allah ya rufe alƙur'ani sai ya ce al-yawma atamantu lakum dinakum wa atamantu alaykum ni'mati wa raditu lakum Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addini sai yace wa atmamtu alaykum ni'mati na cike ni'imomi na akan me ni'imar Allah ce Qur'ani me ni'imar Allah ce addini duk wata ni'ima da na nufi ita? Allah ya ce na cike muku wannan ni'ima musulunci shi ne shi yasa Allah a suratul Yusuf ke cewa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kul ka faɗa ma al'ummanka bi fadlillahi fadlillahi huwa al-islam wa bi rahmatihi rahmatuhu hiya al-qur'an kul bi fadlillahi Allah ya ce ka ce musu saboda baiwar musulunci da Allah ya musu wa bi rahmatihi saboda alqur'ani da ya basu fa bi zalika falyafrahu Allah ya ce su je su yi ta murna da farin ciki wa khairu mimma yasukun Allah ya ce ya fi alkhairi kan duk abin da za su ka riki musulunci ya fi riki komai musulunci ya sha daban komai ka yi kokari ka riki addini ka yi kokari ka riki addini da kyau gudun addini gudun inuwa ce da za ka mutu gudun addini zai da inuwa gudun addini kai kai rana ne mutum zai kai kansa mahalakarsa ne mashayar dan adam tana cikin musulunci shedan ke zayyana wa mutane suna ganin kamar akwai wahala a addini kai ka auna wahala a addini akwai wani wahala ka duba wahalar da kake sha a rayuwa duk mutumin da ka gana ya maka gumi yana ma cikin sa ne ko ƴaƴa ka faɗi aikin da zaka yi wa Allah kana gumi in sallah ne yace kai in ba za ka iya ba ka zauna in ba za ka iya ba ka kwanta in ba za ka iya ba ka yi da ido karatun fatiha farilla ne a sallah ayyuwa don karatun fatiha farilla ne in ka kare yace ka zauna azumi duk abin da Allah yake ayi akwai substitute in ba wannan kai wannan me wahala Allah ya yake wannan Allah ma anzalna alayka alqur'ana litashqa Allah ya ce ban saukar da alqur'ani don ka wahala ko wani wahala ba wahala yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون to shedan ne ke wahalantar da addini mutane amma babu wani abin wahala a cikin addini ni'ima ce mafi girma Allah ya ce wannan addini da na baku Allah ya ce shine abin farin cikin ku shine nishadin ku shine Allah shi hadisi bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce matan ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilm annabi ya ce misali abinda Allah ya aiko ni shi na shirya da ilimi annabi zai mana misali addini qur'ani da hadisi da yazo mana da shi annabi zai mana kwatancen annabi ya ce masal ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilm annabi ya ce misali abinda Allah ya aiko ni da shi na shirya da ilimi abin da zo muku da shi ne ilimin alqur'ani abinda na zo muku da shi na ilimin sunna wannan shari'a da na zo muku da shi annabi ya ce misalin kamar talibai asaba arban annabi ya ce kamar ruwan samani da ya zuba a wani yanki a bayan kara. jama'a kuna fahimtar misali masalu ma ba asani Allah bihi min al-huda wal ilm annabi yace misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na shari'a da ilimi kamar salikaitin kamar ruwan samani. idan aka ce algaisu yana da bambanci da a ce almatsaru idan yau aka yi ruwa almatsaru gobe in aka yi almatsaru gata in aka yi almatsaru sati ne zuwa in aka yi almatsaru amma idan aka yi ruwa yau gobe ba ruwa sati ɗaya ba ruwa sati biyu ba ruwa aka yi wata ba ruwa wata biyu ba ruwa to idan ruwa ya zo sunan shi algaisu makeci haka Allah yake ambata lokacin da aka samu fari wani ya zuba sama da dubu ɗari biyu a cikin gona idan ya je ya kalli gonar ya ga ta fara bushewa hankali shi zai tashi amma ba yadda zai yi idan asara ke dole ya ɗauka dabbobi sun fara shiga halin kakari kare mutane suna fuskantar fari na rashin abinci cikin dare kuna bacci Allah ya fi su da ruwa sai kowa ya tashi a cikin annashi waccan gonan da za a yi asarar, Allah ya ce na cece wata dabbobin da za su fada cikin halaka Allah ya ce na su ko da za ku fada cikin fari Allah ya ce na cece ku to ruwan da ya biyo bayan fari shi ne ake ce shi algaishi shi Allah ya ce wa huwa allazi yunzilu al-kaysa min ba'di ma qanatu wa huwa allazi yunzilu al-kaysa Allah shine yake sassaukar da al-kays ruwan sama min ba'di ma qanatu bayan bayan sun dai da sun fada fai sun shiga halin kakan kai jama'a kun fahimta saboda haka duk in ka ji an kira ruwa algaisu to ya zo ne bayan fari yanzu idan ya zo din ba gona kawai zai amfana ba zai ceci dukiya da rayuka annabi sai ya ce masalu ma ba asani Allah bihi min al-huda wal ilm misalin abinda Allah ya aiko ni da shi in zo muku da shi na shirya da ilimi kamar salitanki kamar ruwa ne na sama da ya zo muku bayan bari jama'a mun gani kuna cikin kunci kuna cikin musiba rayuwa kawai Allah sai ya aiko ni da alƙur'ani da sunna asaba arda ruwan da ya zo in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zuba a wani yanki a bayan sa fa kanat minha ta'ifatun tayyiba annabi yace to inda ruwan ya zuba sai aka samu wani yanki mai kyau mai albarka qabilatul ma annabi yace sai ya rike ruwan wajen sai ya zama fadama fa ambatatil kala'a wal usbal kafir wajen sai ya tsirar da ciyayi da ganye masu yawa yanzu ba an samu fadama ba an samar muku da wajen da ko da ba ku samu ruwan damina ba za ku yi noman rani annabi na kwatanta mana addini in ka mutum na gudun addini yana gudun rayuwarsa fakanat min ha fa'ibatun tayyiba annabi yace inda ruwan ya zuba sai aka samu wani yanki mai kyau kabila ma wajen sayyari ruwa sai ya dawo fadama fa ambatat al wal ishbal kathir sai fitar da ciyayi da ganyayyaki masu yawa wa kana a ajali Allah annabi yace gefen sa kuma ga wani gumi tauri shi ko ba shi ne ruwa kadila filma shi filma shi kuma wajen sai ya ajiye fadama a wajen sai ya ajiye kora kun gane maganar jama'a nan ga fadama ga ciyayi ga danshi ga kowane irin ganye wa kana a ajadi can gefe kuma sai aka samu kora nan kuma ruwa na kwanciya fa nafa Allahu bihan nasa Allah sai ya amfanar da mutane da wannan dinsu na farko dai ga wajen noma kuma wajen noman fadama ga ciyayi ga ganyayyaki yadda za ku yi kiwon dabbobin ku ga kuma korama a gefe injinan sa waye da zai iya rayuwa a wannan wajen ba fa nafa Allahu bihan nasa Allah sai ya amfanar da mutane da wannan yanki fa sharri annabi yace suka sha ruwa wa suka shayar da dabbobinsu wa zarafu suka yi noma wa asaba qa'ifatan minha ukura, annabi yace to ruwan da yazo din kuma sai ya sake zuba a wani yanki daban wadda ba wannan waje ne albarka ba innama hiya qi'anu amma san inda ya zuba na biyu annabi yace dandalani ne qi'an jam'i na alqa'u fa yadruha qa'an sabsafa wajen da yayi ne ya yi kuro kamar kan kwanta ka taɓa ganin duk wanda ake yanki yawa annabi ya ce ina ma ne ce aro waje na biyu da ruwan ya zuba annabi ya ce ne kan fa'ari lakin su kuma annabi ya ce baya yin tsirwa wala tun biki kala baya tsirin da ciyawa karke kanka wannan wata gunda ba yi rike ruwa ba inda za ka sha ruwa ba inda za ka yi kiwon dabbobinka babu inda za ka samu rayuwa inda ta ce annabi ya ce fazalik matsalin rumfaku ma biyu فنفعه ما فأتني fa alima wa allama annabi ya ce misalin farko shine misalin wadda da nazo da addini sai ya guri addini sai ya fahimci addini kana fahimtar addini ka fita a rana in ji manzon Allah man yurdi lahu bihi khairan yufaqqihu fi din فذلك مثل من فقه في الدين فنفعه ما بعثني الله به abinda Allah ya aiko da shi inda annabi sai ya amfane shi fa allima wa allama ya koya ya koya wa masal man lam yafa bi zalika misali na biyu wanda ke dandalmi yake fa'a annabi ce shine wanda bai tsare kai ya kalli abin da nazo shi ba wa lam yaqbal hudan lahi alladhi ursiltu bihi bai karbi shari'ar da Allah ya aiko da shi ba jama'a wannan shine misalin musulunci شيء الله القرآن كتاب لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minin hakika Allah yayi baiwa wa mu'minai ya musu gata ya rufa musu asiri kamar wanda ya tambayi Allah menene gatan sai ce izba'atha fihim rasulan min anfusihim gashi na turo musu manzo daga cikin su yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin ayoyin Allah wa yuzakkihim yana tsarkake dabi'unsu wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yana koya musu alqur'ani da hadisi Allah ya aibe ne ai gatan kenan ayyukan asiri kenan jama'a ba mu da wani abu na rufin asiri da Allah ya mana kamar addini shi yasa annabi yace za mu shiga wahala kafirai za su addabe mu ta kowane yanki a duniya za mu shiga halin kakare da me mafita annabi yace ku zo ku rike addinin ku annabi yace ku rike addinin ku akwai wata kabila ana ce mata banu tamim su banu tamim ba ya karsu aka yi su kan su ba yasu yasun su suka yi shawara suka ga dacewar su musulunta sai suka yi zuga gaba ɗaya kabilar sai suka zo suka musulunta a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan sun musulunta sai kuma suna jefa waɗansu kalmomi idan ana tare irin na gada kamar ai sun taimaki musulunci su ai ba dole aka sa su ba su ai ba a yaƙe su ba su ba a yi ɗauki ba daɗi da su ba irin kamar suna bin bashin nan Allah ya ce annabi ya munnuna alayka an aslam قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين الله يتي يمنون عليك أن أسلموا سنة غورا تامكا سنة نونا سنة تنبين كباشم وتفنلا أن أسلموا ويدرسوا مسلمين قل الله يتي كتير مسلم la tamunnu alayhi islam kar ku gora ta mu musulunta balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman Allah shine ma zai muku gori in ana gori an hadakum lil iman dan ya shirye da ku zuwa ga imani ba wadda ya isa don yana musulunci wai ya bi musulunci ba shi ya kafa shi ne aka taimake shi ko musulunta da kaga mutane suna yi suna musulunta ba cewa ake wai mun karu ba ah, murnan da ake shi wanda ya musulunta shi ake taya shi murna jama'a mafi a ko bin shi ko musulunci ba koyi kai ma da kake cikin ka da musulunci ba koyi akwai wani matashi hadisin al-imam abu dawud ba yahude ne ba dan yahudawa ne sai ya mannu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ya ga annabi sai ya rabe shi duk inda ya ga annabi yana tare da annabi kwana biyu annabi bai kai sai ce kai ni ina yaron nan suka ce manzon Allah ai kwana biyu ai da lafiya annabi sai ce ku tashi mu je ku gaishe shi annabi sai tashi ya je samu yaro a kwance yana shiga sai ya garan yaro yana hawa yana sauka annabi sai ya ce shi kullu la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah sai ya juya sai ya kalli baban baban sai ya ce mishi abi abin abal kasu sallallahu alaihi wasallam yi da auraban karkasu yaron sai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai ya mutu annabi sai ya juya na cewa alhamdulillahi allazi an kafa ko min Allah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya tsamar mana shi daga wuta to mutum in ya musulunta shi ake tashi duk duniya mun bar musulunci Allah ke sai mun ga ana musulunci haka in takfuru antum wa man fil ardi jami'an Allah yake in takfuru antum wa man fil ardi jami'an inda za ku kafirce ku annabi Musa ya ga bari Isra'ila wa man fil ardi jami'an da duk mutanen duniya wannan zai ba abin da zai cutar da Allah ba abin da zai cutar da su in ka kama suna musulunci na yau kuma gata ce ni'ima ce falala ce mafi girma saboda ka Allah a nan yana bambance mana a kani musulunci da abin da ba musulunci gani ku dawo ku riƙe addini ku dawo ku riƙe addini addini ita ce mashaya addini shi ne mako addini shi ne mako gani ku dawo ku riƙe addini ku zo ku riƙe addini Allah ya halice ku ne don ku bauta ka san dai ai ba maman ka ta yi ka ba kuma ba baban ka yi ka yadda ka ganka da idon ka haka maman ka ta ganka da idon akwai wanda ya yi ka wanda ya yi ka nan ya halice ka ne don ka yi addini ya halice ka ne don ka bauta shi karfe ta wannan iska da take hurawa a duniya ta yi yaudare ka yi asarar makwancinka kar da ke a sa'a lokaci Allah ya ce wa ma yasu min a'ma wal basir da makaho da mai gani ba ɗin ke ba wala zulumat wala nur da dufai da inuwa Allah ya ce ba ɗin ke ba wala zillu wala harur inuwa da rana Allah ya ce ba ɗin ke ba wa ma yastawi al-ahya wal amwat Allah yake da rayu da matattu ba za su ta waɗannan sun mutu waɗannan suna raye Allah yake ba daidaita ko ɗaya ne ba daidaita Allah yake inna Allah yusbihu man yasha Allah shi ke jiyar da wanda yake so imani ya shiga zuciyar mutum wannan sha'ani ne Allah اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو inna allaha yusmi'u man yasha Allah shi yake jiyar da wanda yake so wa ma anta bi musmi'in man fil qubur amma kai ba ka iya jiyar da wanda suke cikin kaburbura ba ma'ana mutum ya mutu an bizne shi Allah ya ce manzon Allah in kana ba abin shi ba zai ji ba domin matacce ne mai matacciyar zuciya baya jin ba mai matacciyar zuciya baya jin ba Allah a faɗa ne ba makanta wannan ido ya makance shi ne asara Allah ya ce zuciya ta makance shi ne asara ba gwalagwalan ido ya makance shi ne asara Allah ke zuciya ta makance shi ne asara ka gagar gani manufar halitta waye a duniya yake wani abu ban da manufa akwai duk wanda ka ga yana wani abu akwai manufa akwai manufa in ka gamu da mutum yana tafiya akwai inda zai in ka ga mutum na wani abu akwai manufa kai ma kai manufa bari ma yi ka Allah yana da irada kai da aka yi ka kai na don me aka yi ka don aka yi ka akwai dalilin da yasa aka yi ka to an yi ka ne don ka bauta ma wanda ya hanci Allah ya ce in anta illa nadir kai ba kowa bane face ne gargadi iya aikin aikinka gargadi fa zakir innama anta muzakkir Allah ya ce kai gargadi iya aikin ka kai gargadi wanda ya ga dama ya bi ya bi wanda ya ga ba hanyar zai yi ba shi ma yake abin da yake so kullun ya amalu ala shakilati يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا الله يجي لمن ذن الله صلى الله عليه وسلم قل كل يعمل على شاكلته هو يجي أبن يشي duk abin da kaga a rayuwar nan ita ce ta dace ba Allah ya ce kai amma za ka yi wanda sakamako irin na abin da ka in anta illa rabbi kai ba kowa ba ne face mai gargadi ne aiki da gargadi to gargadi shi a ja Musa, a kan fa laifi kaza da kaza da kaza akwai azaba kaza da kaga wanda ya ji ya ma kansa ya mutu wanda bai ji ba kuma sai a jiyar da shi Allah ya samu dace to sai Allah ya ce أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير الله يتي إنا أرسلناك بالحق حقيقة من أيكيك الله يتي بالكفية من فرأيكوك الله يقول من فرأيكوك abinda muka aiko ka da shi Allah ce mun aiko ka da gaskiya inna arsalnaka bil haqqi Allah yace lalle mun aiko ka da gaskiya bashiran wa nadira kana mai bishara kana mai gargadi bishara ga waɗanda suka yi da'a ma wanda bi Allah yana da jin kai a ranar alkiyama wanda ya saba ma Allah yana da azaba a ranar alkiyama Allah ya ce to mun aiko ka ne da manufa ta gaskiya bashiran wa nadira kana mai bishara kana mai gargadi wa in min ummatin illa kana fiha nadir Allah ce babu wata al'umma face sai da mai gargaɗi ya shuɗe a cikinta Allah ce. Wani ɗan ba a fi kulle umarci rasu. Wani ba a fi kulle umarci rasu nan a ne gudunma fi kulle umarci rasu Allah ya fi a mun tura manzo cikin kowace al'umma. Inna ba a ta mun wani kulle kawai hari. kowace al'umma Allah ce mun turo da wanda zai mata jagoranci akan kan shi shi ya sa ka'idar Allah ko wuce ba za a saɗa mata ba sai an tambaye shi an taɓa maka wa'azi a kan wannan abun da za a sa ka auta a kansa sai ka ce ma Allah eh alam ya cikin nabi kalu bala kan ja'ana nabi kalu bala فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير duk lokacin da aka zo da wata tawaga Allah ke ce a tambaye a alam ya ci kun nabi mai gargadi bai zo ya gargade ku akan waɗannan ayyuka da za su kai ku ta ba kalubala kan ja mai gargadi ya zo ba fakar zaba kai a bakin ƙofar wuta inda za shiga wuta Allah sai ce a su kafin an haka an shi Allah sai ce a shi kafin yayi alƙawari duk abin da mantuwa ba idan kai kuskure kana so ka yi daidai sai kai ba daidai ba Allah ce ba komai idan aka sa ka dole ba ka so ya ce ba komai sai abin da kai da gangan kuma baka tuba a suratul zumar Allah ce وسيق الذين إلى جهنم زمرا حتى وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا نعم. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين wasiƙar ladina kafaru ila jahannama zumar Allah ya ce za a gargada kafirai zuwa jahannama group group yan wuta in za a kai su wuta zuga zuga yan wiwi ga zuga su yan giya ga zuga su duk wani nau'i na sakon Allah group din su daban wasiƙar ladina kafaru ila jahannama zumaran hatta ina ja'uwa Allah ya ce har sai sun zo bakin wuta wa tuki har alwarwa kuma dama an buɗe ko buɗe zuwa shi sai Allah ya fito a kai su wa qala lahum sai masu gadin mu sai su tambaye su alam ya atikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum lika yawmikum hadha sai su ce musu masu wa'azi ba su zo sun muku wa'azi ba ya atikum rusulun minkum manzanni ba su zo daga cikin ku ba yatluna alaikum ayati rabbikum suka karanta muku ayoyin ubangijinku wa yunzirunakum lika yawmikum hadha suka gargade ku game da haɗuwa da wannan inin cewa in kun aikata wannan laifin akwai matsala ba a muku ba kalubala sai sun zo sun mana walakin haƙƙar kalmatul azabi ala kafiri sai dai kalmar azaba ne ta tabbata akan kafiri sai ce to kun ce shi yasa abdullahi dan umar yake ce. babu kauna babu gauna kamar wanda ya bari aka riƙa da shi abdullahi dan umar ya ce da na zauna na yi tadabburi a kan sha'anin allah na dubi girman allah na duba rahamar allah ya ce sai na ga duk wadda aka dashi a wuta gauna ne domin kofar da allah ya buɗe in kai sako a kama ka a maka azaba kankanwa ce a kan kofar da ya bude in kai zaɓon ka bude jama'a mai kofar da Allah ya bude na in kai laifi a shigo a kama ka a maka azaba ce girman da bai kai girman kofar da ya bude in kai laifin ka gudu shi ne ba duk wiwin da ka sha a duniya yau in ka ce ma Allah na bari abin Allah magana ya wuce wa man ya'mal su'an Allah ya ce duk wanda yayi wani katobara a rayuwarsa aw yazlim nafsahu ko ya zalunci kansa ta hanyar watsi da dokokin Allah thumma yastaghfirullah sai ya yi gafara ya nemi gafarar Allah ya ci goma Allah ya ji laha da kuran rahima zai gamu da Allah ya ya ta komai da komai Abdullahi da kuma yace to da taulawa zai bari a kama shi iskanci da aika don me sabara ba ka tuba me za ka samu nan gaba babu me zai sabara ba ka tuba ma Allah Abdullahi dan Umar yace kofar da Allah ya bude na kama mai laifi girman ta bai kai girman kofar da Allah ya bude mai laifi ya gudu ba ma'anan ya gudu shi ne tuba daga inda ka tuba ko a ranar alkiyama ba za a tsara maganar ba ko a filin kiyama ba za a tsara maganar waɗansu mutane Allah ya bada da labarin su a cikin suratul ali imran ridda suka yi musulmai sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kafirai suka haɗa kai da su sai suka nuna musu abin duniya aka ce to kuma fa aikin ba zai yiwu ba dole ku sai kuma musulunci suka ce mu bari suka yi yarfel wa manzon Allah suka yi yarfel wa addinin musulunci suka yi yarfel wa musulmai duk abin da ake cutar da addini sai da aka haɗa kai da su aka cutar da addini saboda maslaha su ta rayu to wata an gama aikin da su kuma ta wuce ɗaya daga cikinsu yana kwanci a gida sai ya cino abin da ya faru shi ya tuna yadda yake da matsayi a musulunci ya tuna yadda ya roƙi da rayuwar duniya ya tuna yadda ya yi ban kwana da addinin Allah kai hankalin shi tashi sai ya je samu abokin ya tuna shi ma mu yi wani hukuri mana ko za mu samu mu gyaro ta tsakaninmu da Allah sai ce ni ma fa abin da muka yi mai yada ne? sai suka je suka tara familinsu suka ce rita da muka yi maka barin musulunci da gangan iskar duniya ce kawai ta hura amma abin da muka yi yana damu me shawarar ku yan uwansu suka ce ku je ku samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yi shiga suka ce a ku dai ku wakilce mu ku je ku kwamfata mana ko da mu samu abu in uwan suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to da wani da wani da wani ga dai abin da suka yi wa Allah da manzon Allah ga abin da suka yi na cutarwa wa addinin musulunci amma sun yi da suna so su tuba su koma zuwa ga Allah ana cikin maganan sai ga mala'ika jibril الله يجي ce a كيف يهدي كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة الملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم أنا cikin wannan tattaunawar sai ga mala'ika Jibril Allah yake a gaya musu kaifa yahdi Allahu qauman kafaru ba'da imani Allah yace yayi Allah zai sulhu da waɗannan mutane da suka kafirce bayan sun yi imani kaifa yahdi Allahu qauman kafaru ba'da imani Allah yace ta yaya Allah zai shiryar da waɗannan mutane da suka kafirce bayan sun yi imani wa shaidu annar rasul haqqun kuma sun shaida manzon Allah gaskiya ne wa ja'ahum al-bayyinat duk hujjoji bayyanannu sun zo musu amma suka yi walakanci wa qur'ani suka yi walakancin mun wallahu la yahdi qawmal zalimin Allah yace Allah bai shiryar da azzalimi ma'ana Allah ba zan yi sulhu da waɗannan azzalimi ba ulaika jazaohum Allah yace ai waɗannan mutane sakamakon su anna alaihim la'natullahi Allah yace tsine musu albarka zan ne والملائكة زنسا ملائكة سئيني مسو البركة zan أجمعين mutane duka دك سئيني musu albarka? khalidina fiha za su tabbata a cikin inuwar Allah fa la yukaffafu anhum al'azab Allah yace azaba babu sauki wala hum yunzarun Allah yace babu sauki bai yi minti goma Abdullahi dan Abbas yace sai ga mala'ika Jibril ya dawo yace illal ladina tabu min ba'di zalika wa asbaru Allah yace babu a zuwa illal ladina tabu min ba'd zalika Allah ya sai ne waɗanda suka tuba bayan wannan mummunan aikin wa azlamu suka gyara fa inna Allah ghafurur rahim to dan me ba za ka tuba ba dan me ba za ka tuba in dai wanda yayi wannan laifin an bude mishi kofa ya tuba kuma ya tsira a ranar alkiyama don me sai ba za gyara har sai ka bari an cin maka har sai ka bari an cin maka abdullahi da kuma ya ce ban da kauna ba mai jinkirta tuba ba haka ne ahalari ya fara ba yace in kaji mutum yana cewa zan tuba zan tuba alama ne na sabiya idan za a ɗauki ranka za a maka flashing a wayan kan za a gaya kai don mun zama zaka wata riba za ka ci a iskanci wata riba za ka ci wata ɓana ka koma ka rike addini ka tsaya ka yi addini har ta Allah ta zo da shi ba ko ka bi Allah ko baka bi Allah ba za ta bar duniya ko ka yi addini ko baka yi addini ba duniya dole ta bar ashe mafi tunani a cikin mutane Shi ne wanda ya tsaya cikin duniya Allah ya ce inna arsalnaka bil haqq mun aiko ka ne da gaskiya bashiran wa nadira kana mai albishir kana mai gargadi wa in min ummatin illa kana fiha nadir Allah ya ce kuma babu wata al'umma face sai da mai gargadi ne wa'azi ya shuɗe a ta sai Allah ya ce وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير وإن يكذبوك الله يتأمى أما دبتك إن سكت قبل كريتك أكان أبنك بيوم سدشي لأيكي فقد كذب الذين من قبلهم الله يتي وأن سوك قباتيسو سوما سنكريتا جاءتهم رسلهم بالبينات من ذننسو sun zo musu da hujjoji bayyanannu wa bizubur sun zo musu da takaddu da Allah ya rubuta wahayi a ciki ya ba su zuwa gare su wa bil kitabil munir sannan kuma sun zo da littattafai masu hankaka musu gaba gare su wa in yukadibuka Allah ke idan sun kare ka akan abin da ka zo musu shi na alqur'ani faqad kadzdzaba alladhina min kwalli Allah ya ce ai waɗanda suka gabace su ma sun kare ka ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat man su sun zo musu da hujjoji bayyanannu albayyinan bi ma'ana almu'jiza sun zo musu da mu'jiza an bayyana musu da abu kaza dalili ne akan manzancin manzansu dalili ne kan saƙo ne daga Allah wa bi zubri wa bil kitabil an zo musu da littafai da littafi mai haske wanda zai shiryar da su zuwa ga Allah thumma akastu alladhina kafaru Allah ya sannan sai na halakar da waɗanda suka kafirci bayan an musu wa'azi fa kaifa kana nakir Allah ya ce in kari da yake in nayi dalilin aiko manzo in Allah bai so ayi zina sai ya aiko manzo sai ya ce ka gaya musu su dinga zina in kun ki sai ya yi aikin na kansu shi ne ke fa kai fa kana ki in ina inkarin abu Allah ya ce ya fi in inkari in me wa'azi ya muku faɗa in kun bari sai ku sha amma don ba ku bari ba Allah ba zai bari ba wai don ba a shari'a ba ku ruwan Allah ba zai hana ya hukunta masu laifi Allah ya sa ku in kwana sun sai gobe idan Allah ya kai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Now, uh, kan da karotiyar da suna tashi ya maka magana ganin tsoron yau ma kawo ka da iya samu insha Allah a waje sai mu dan tuki na yau ma sai mu ka kawo da Allah za ka za ka kawo da Allah akwai wani da yake sun yi ta sai sakonni a wajen da ya gabata so da Allah ya da akwai wani ana da wani matsalar kuɗi ta ce takarci ya zo dan da nashi sauran su ya kawo yana wajen sa dan haka sai ya kawo da wani assalamu alaikum assalamu